This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanmu da wannan dare da fatan mun sami ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na daren ranar Lahadi. Kamar da aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan, amma fa bayan an sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya janye daga takarar shugaban kasa a yau Lahadi, biyu bayan rashin gamsuwa da 'yan jam'iyyarsa ta Democrat suka nuna game da lafiyarsa ko zai iya yin nasara akan Donald Trump. A wani sako da ya wallafa a dandalin X, Biden ya ce zai ci gaba da kasancewa shugaban ƙasa kuma babban kwamandan sojan ƙasar har zuwa ƙarshen wa'adinsa a cikin watan Janairun shekarar 2025 gane zai yi jawabi ga al'ummar ƙasar a wannan mako. Biden ya rubuta cewa wannan babban alfarma ce ga rayuwata da na yi wa ƙasa aiki a matsayin shugaban ƙasa. Ko da yake na yi niyyar neman sake zaɓe. na yi imani janyewa na daga takarar zai zama alheri ga jam'iyyata da kuma kasar amma zan mai da hankali ka cokan akan aiki na na shugaban kasa har zuwa lokacin da ya rage na wa'adi wa'adina janyewarsa daga takarar ya buɗe hanya ga mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta yi takara a babban tikitin jam'iyyar bakar mace ta farko da za ta yi takarar shugaban ƙasa a tarihin ƙasar sai dai ba iya ganewa ba ko wasu jigajigan democrat za su fafata da harris a zaben fidda takara na jam'iyyar wadda galibi ake kallonta a matsayin zaɓi na jami'an democrat da dama ko kuma jam'iyyar kanta za ta buɗe kofa ga masu neman takara yanzu da shugaba biden ya tabbatar da amincewarsa ga matamakiyar shugaban ƙasa kamala harris wadda za ta maye gurbinsa wani babban jami'in democrat ya faɗa wa cnn cewa ya yi imani sauran manyan jam'iyyar za su biyo sawu kasar pakistan ta yi allah wadai da gazawar kasar jamus na kare karamin ofishin jakadancinta a frankfurt da aka bayar da rahoton cewa masu zanga-zanga dauke da tutar afghanistan sun kutsa kai tare da lalata ofishin a ranar asabar a wata sanarwa da ta fitar a yau lahadi a islamabad ma'aikatar harkokin wajen kasar ba tare da ambatar sunan dan wata ƙasa ba ta bayyana maharan a matsayin gungun masu tsatsauran ra'ayi sannan ta koka kan yadda aka keta tsaron ofishin jakadancin tana mai cewa hakan ya jefa rayuwar ma'aikatanta a cikin haɗari. muna isar da matukar mu ga gwamnatin jamus in ji ma'aikatar ta buƙaci jamus ta ɗauki matakan gaggawa don sauke dauri da ya rataya a kanta a ƙarƙashin yarjejeniyar taron vienna na hulɗar jakadanci don tabbatar da tsaron ofishin jakadancin da ma ma'aikatan pakistan a cikin kasar wani faifan bidiyo na abin da ya faru da aka yada a kafafen sada zumunta a ranar asabar ya nuna mutane da dama rike da tutar afghanistan mai launin kaloli uku suna tsallaka katanga don shiga ginin karamin ofishin jakadancin da ke frankfurt inda ɗaya daga ciki ya sauke tutar pakistan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron isra'ila ta faɗa a yau cewa harin da ta kai a cikin dare ya taɓa wurin ajiyar makaman hezbollah bayan da kafar yada labaran ƙasar lebanon ta ce isra'ila ta kai hari a ma'ajiyar makamai na kudu mai nisa hezbollah tana musayar wuta da sojojin isra'ila kusan kowane wuni akan iyaka domin nuna goyon baya ga kungiyar hamas tun bayan da kungiyar ta falasɗinawa ta kai hari a ranar bakwai ga watan oktoba a kudancin isra'ila lamarin da ya haifar da yaƙi a zirin gaza rundunar sojin saman isra'ila ta kai hari a inda hezbollah take ajiyar makamai a kudancin lebanon wanda yake dauke da rokoki da tarin makamai a cewar wata sanarwar ma'aikatan tsaron Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Ukraine tana buƙatar makamai masu cin dogon zango domin kare garuruwanta daga harin bama-bamai da na jirage marasa matuƙa daga Rasha. Yana faɗa yau Lahadi bayan wani gagarumin harin jirgin sama mara matuƙi da makamai masu linzami. rasha ta kaddamar da harin jirgi mara matuki karo na biyar a kan kiev makonni biyu cikin dare inda rundunar tsaron samaniyar ukraine suka lalata dukkan makaman kafin suka isa babban birnin kasar inji ma'aikatar tsaron ukraine labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun matashar ta boa africa akan mita 200.5 ha kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba kafa kamfani wanda yake tallafawa matasa su fara sana'a musamman ta hanyar amfani da fasaha da kimiyya wato technology kenan kallaban shirin ta wannan makon yan wana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu makonni da suka shige waɗansu mata hudu suka kai harin kuna bakin wake a jihar borno da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma raunata gummai da suka hada da mata da ƙananan yara za ku ji abin da ƙwararru ke cewa dangane da wannan lamari yau kuma kallabinmu ta mako wata matashiya ce da ke koya sana'a ta yanar gizo idan uwar gida tana neman hanyar yin sana'a ga dama ta samu ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako bari mu yaya kallabin shirin da batun harin kona bakin wake da waɗansu mata hudu suka kai goza jihar Borno inda mata uku suka tada nakiyoyi da suke ɗauke da su a wurin bikin aure da asibiti da kuma wurin jana'iza yayin da mace ta hudu ta tarwatsa kanta kafin isa inda za ta kai nata harin bayan da ta lura an gano niyyarta. A hirarta da shirin kallabi Madam Helen Bako wata jami'ar kula da jin daɗin al'umma ta bayyana abin da ke sa mata ke shiga ayyukan ta'addanci da kuma matakan da hukumomi da al'umomi za su iya ɗauka domin shawo kan wannan lamari. A gama ce wanda tana rike da ta da ta haifa, kai ta tashi ta ce za ta je ta kai shi kanta da yaro da sauran mutane ai akwai dalili. Mun san cewa mata suna kaunin yaransu. kuma mun san cewa yawanci mata fa ba su cika son su shiga cikin irin hali haka ba amma akwai dalilai da yake sa mata su shiga hali su je su hallaka mutane kamar yadda muka gani ya faru a kwanakin nan na farko in an samu kungiya kamar terrorist group da suka kama mace ko ko ba terrorist group ba amma mutanen da suke da mugunta za su yi kokari su tsoratar da mace. to the point yadda za su ce mata kin gani in baki yi haka ba ga abin da zai faru da iyalinki tsoro shi ne na farko wato sukan sa tsoro sosai a cikin mace akan tilasa su ne ba wai suna so su aikata wannan mugunta ba sannan na biyu abin da yakan sa ino mata su shiga cikin irin wannan hali shi ne wani lokaci fa a society yadda muke zama in kaman an samu mata ko ba mata ba yara ma in an samu mata wanda society ba su kula da su ba mutane kaman terrorist su zo su ɗauke su za su yi musu zakin baki su nuna musu kai ino muna son ki ga shi fa ba a kula da ke ko a gida ko kuwa in mace ta samu kanta a cikin ko wani irin aure da ba a kula da ita ba za ki gani wayannan nan um, eh, terrorist ko kuwa mutane masu um, yan ta'adda yes yan ta'adda za su dinga gaya mata maganganu mai zaki su ce mata suna kula da eh, su ne suka fi ta suna kula da ita kamin ki sani matan ta rinjayu an rinjaye ta kuma za su nuna alaman suna son ta eh, bukatu da da kila ba biya mata su dinga eh, biyan bukatanta to kin gani eh, mace da ta saba da wannan ta kuma an ruɗe ta ana son ta you know psychologically za ta yadda cewa lele mutane nan da gaske suke son ta to idan kin ga mutum da yake son ki kam a ya nuna miki kauna in ya ce ki je ki abu kaza ai you know dole ne ki domin ki nuna ma mutumin nan kai you know kina kaunarsa sannan na uku shine wani lokaci aka yi alkawali cewa fa in sun aikata wannan a gaba ko kuwa in sun mutu za su je su samu lada ana musu alkawalin rayuwa na gaba ino bayan mutuwansu za su ji su samu jin daɗi Yino a ruɗe su a gaya musu ga abin da zai faru da su so tsoro da kuma ruɗi akan psychologically akan suna son su kuma kararrake irin cewa you in sun kashe mutane za su samu eh, duniya da suka samu kansu ko bayan mutum ya mutu akwai lada da za ka samu To kin eh, su abubuwa da yake sa ido mata su shiga wannan hali. To ke kin shafa kusan shekaru talatin kina irin wannan aiki da ya shafi kula da zamantakewan al'umma. Akwai lokutan da za a samu kamar yadda kika bayyana waɗansu matan ba sa son su yi amma ya zama musu dole. waɗanne irin alamu akwai yadda ma irin waɗannan matan za su iya yin su ceci kansu da kuma kin aikata wannan abin da aka nemi su aikata da zai kai ga tsarin rayuka kamar yadda muka gani? Eh, kamar yadda kika faɗa cikin aiki da niyya nan akwai mata da ke mata da suke samun kansu a cikin irin wannan wahala sai ga sun zanna a cikin mutane da yasa su tambaye su ya yasa ba za ku fita ba a cikin wannan gashi ana wulakanta ku yawancin lokaci matan sukan ce dalilin da ya sa ba su fita ba kamar yadda ɗazu na faɗa akan tsorata da su ne sosai to sai ki ga mace ta you an tsoratar da ita ko a gaya mata yi nawa ko da kin fita ne ba wanda zai so ki ba amfanin ki a society so you know sabil da haka you know gara ki zana nan ni na you know kula da ke ko da shike mutumin ko mutanen suna abusing din matan wani lokaci alamun da yakan nuna mata suna cikin irin wannan hali koko idan mace yawanci mata sauran mata da suke fita a cikin irin wannan hali to a cikin eh, eh, society mun lura mutane su yi lura wani lokaci kamar yadda ɗazu na faɗa mata wayanda su, you know, ba kula da su ba society ba su kula da su ba sai yi wasi da su you mutane ba su damu da su ba kuma irin wayannan mutane su ne wayanda 'yan ta'adda suka yi recruiting domin su je su mai da su suicide bombers. To bari mu kai ki ga ainihin irin abin da ya faru da muke bayani a kai. Akwai yadda ɗaiɗaikun mutane za su iya gane irin waɗannan mutane idan suka shiga cikin al'umma ko kamar waɗannan da sun misali waɗanda suka shiga cikin bikin nan cikin mata akwai yadda za a iya sa ido ko kuma mai da hankali har a gane irin waɗannan bisa ga koyarwa ku? sosai ba masu lokaci yana da wuya a gane su amma idan mutane sun yi lura kin ga in an eh, ko da shi wani lokaci yadda mutanen eh, in an lura da 'yan matan ko kuwa matan bisa ga mannerism ɗinsu ko kuwa action ɗinsu in sun mm. shiga society za ki gani take takensu su in sun you know in kun lura da take takensu za ku gani cewa akwai you know tsoro a jikinsu sannan suicide bombing akan sa a akan ɗaura bomb a jikin wani lokaci akan daura jiki ne in ba sa riga babban riga an yi kabarin din shi ba idan an lura za a gane cewa nan suna tafiye da wani abun da is questionable ko kuwa ana za a yi shakan shi you know wani lokaci da wuya da wuya a gane da wani lokaci you know matan za su rufe jikinsu da riguna da ba za a iya ganewa ba amma take-taken su ku lura da take-taken su To an yayin suka shiga a cikin abin An yi fama da irin waɗannan hare-haren an sha shekarun baya an yi amfani da mata da da dama wajen kai irin hare-haren kuna bakin waken nan sai dai wannan lamarin ya dan lafa kafin aka sake komawa a kai akwai mm. wani kuskure ne da aka yi a baya da aka iya shawo kan wannan lamarin ko kuma wani abin da ya kamata a yi a ganinki da ba a yi ba da kuma ya kamata a yi akwai eh. abin da za a iya yi domin ganin an magance wannan lamari? To kin gani um, wani abu da ya faru lokacin da aka fara bama-bama din nan ko kuwa an zo an yi kidnapping mata wayansu mata an sake su an dawo da su ko ko wayanda yan ta'adda suka yi amfani da su da an zo an sake su a society society sun yi rashin kula da irin mutane haka ba su kula ba in fact ya zama kaman stigma ba su so su yi shuɗanya da wayannan mata an yi sake wani lokaci rashin kula da society ke yi ga irin mataye wa mutane da da 'yan ta'adda sun yi amfani da su gashi sun koma society an yi sake ba kula da su ba ana nuna masu bambanci to irin wayannan mutane za su zama target idan 'yan ta'adda sun zo domin suna zanne da haushi eh gashi fa na zo gashi mutane an abun nan an ba kula da ni ba mutane suna gani suna kyamana to kun gani haushi wani lokaci haushi da ke cikin irin mutane haka yakan sa 'yan ta'adda su sha kansu ba da wani damuwa ba nan da nan za su sha kansu sai su ba da kansu To a gaida Madam Helen Bako. Allah kuma kawo ƙarshen wannan lamari ya kuma ba irin waɗannan mata ikon fin ƙarfin zuciya ko kuma yanayin da suka samu kansu. madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da take koyawa masu sha'awar sana'a amfani da yanar gizo wajen sayar da hajarsu. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Sunana Aisha Tufa kuma ni 'yar jihar Kano ce an haifi ni a jihar Kano kuma na yi karatu na a nan Kano a jami'ar Bayero University. Alhamdulillah yanzu na kammala karatuna na masters. a fannin public relations a bayan haka ina da yara guda biyu na kammala masters ɗina shekarar da ta wuce lokacin da na gama digiri ɗina a shekarar 2017 ban samu aiki ba a lokacin so sai na kafa kamfani wanda yake tallafawa matasa su fara sana'a musamman ta hanyar amfani da fasaha da kimiyya wato technology kenan so daga nan dai yanzu kusan mu takwas muna ta wannan gwagwarmaya alhamdulillah so shi wannan kamfani sunansa startup kano dalilin da ya sa kuma na fara shi saboda tun kafin ma na gama karatu na lura cewar eh, zaki ga matasa an gama karatu babu aikin yi ko a'a ana cikin karatun ana neman abin da dai za a hada a yi don a tallafa wa kai kuma ya zamana ni mutum ce mai son bincike haka ina so in san me ake ciki a duniya me ke faruwa da sauransu to garin bincike-bincike na sai na gano cewar a lokacin ai duniya ta yi nisa akan harkar technology sannan na ga yadda kasashe da yawa suka ci gaba ta wannan bangaren yadda mutum ko da ya je makaranta ko bai je ba idan yana da sha'awar technology din nan zai iya yin abubuwa da yawa a rayuwarsa har ya taimaki kansa da wasu ma a al'umma sosai sai na ce to mu ma bari mu yi irin haka mu ga idan za mu iya yin yadda za a rika taimakawa matasa su fara wani abu tunda kowane dan adam da za ki gani ai akwai baiwar da Allah ya masa to amma kuma sai ka zauna ka gano wace baiwa ce ya za ka yi amfani da ita ta hanya mai kyau don kai ma ka karu kuma al'umma ma ta karu so shi sa muka kafa wannan kamfani abinda muke a wurin shine muna ba matasa kamar platform ne su zo su fahimci ya technology take sawa al'umma su ci gaba ya ake fara business idan ka fara me ya kamata ka fara tunani kafin ma ka fara business din za ka san wani business ya kamata ka fara taya za ka yi kaza taya za ka yi kaza duk irin waɗannan abubuwan wanda ko da a ce baka samu aikin gwamnati ba idan ka zo wurin za ka iya kirkirar wa kanka abin da za ka yi ko business ko harkar technology ya danganta da koma me saboda wuri ne da idan kika zo za ki ga mutane kala-kala kowa da irin bai da Allah ya masa wani ya iya ɗaukan hoto wani ya iya ɗinki wannan takalmi yake wannan website yake ginawa wannan app na waya yake yi kala-kala dai zaki ga kowa da abin da yake yi to idan kana zaune cikin mutane haka zaki ga kai kanka zaka so ka ga a'a to nima me zan yi zai sa ka zuciyarka ba za ta mutu ba so dama shine babban makasudin shine a samu wa matasa inda idan suka zo zuciyarsu ba za ta taba mutuwa ba za su fara tunanin to ma ya zan yi kaza ta ya za a yi aikasa kaza na ga wane yana kaza ina sha'awa to ni ma ina so in koya to duk dai wa'annan abubuwan shine dalilin da ya sa muke muka gina wannan kamfani kuma abin da muke a kamfanin a yanzu kenan a yanzu shekarar mu nan da 'yan kwanaki za mu shekara takwas da gina wannan kamfani kuma a yanzu haka abubuwan da muka a wannan kamfanin akalla mun yi impacting din mutane sama da dubu hamsin a fadin Najeriya gaba ɗaya ta hanyar programs da projects da initiatives da muke yi da su mentorship da sauransu wanda muka samu kamar haɗin gwiwa daga wasu kamfanin haka irin su British Council da sauransu. To su waɗannan mentorship ɗin da horar da matasa da mutane da ake yi shin kyauta kike yi musu kuma ina kike samun kudaden da kike gudanar da harkoki duk da na jikin ce kuna dan samun eh, goyon baya kamar su british council shin waɗannan ƙungiyoyin ne koko da akwai wata hanya da kike samun kuɗin da kike gudanar da ayyukan eh akwai hanyoyi da ake samun kuɗi misali kin muna da co-working space co-working space shine inda mutane za su shigo su biya Dan su samu wuri su samu wuta su samu intanet su aiki ana samun kuɗi ta nan na biyu ah, akwai project delivery da muke yi shi ma muna samun aiki na uku akwai masu zuwa su ce suna so a yi musu mobile app services din mu ko mobile app ko website ko su ce a za suna so a musu market research ko consultation na businesses duk muna yi kuma biyan ma ake yi shi mentorship din yawanci idan za mu yi wa matasa gaskiya ba ma karɓa kuɗi yawanci muna partnership ne muna haɗaka da wasu kamfanonuwan da su ma goals shine su tallafa wa matasa don su samu na kansu so za ga su za su zo su yi covering wannan so ba ma karɓar kuɗi a wannan abubuwan gaskiya so wancan kuma ta haka muke samun kuɗaɗe mu yi harkokin yau da gobe na running office ɗin da sauransu waɗanne irin kalubale kika fuskanta a waɗannan shekaru takwas da kika fara wannan harka ta ƙalubale a koyaushe za ki ga yawanci suna nan akwai wanda allah ya sa an samu a tsallake su akwai inda suna nan kuma ana ta manejin su misali tun daga lokacin da muka fara zaki ga ba kowa ne ma ya san yaya shi wannan harkar ah, fasaha take ba shi technology din kenan so wani ma zai tunanin ko yaudararsa kake ko wani abu in ka gaya masa ai za ka iya yin misali yanzu in tsaye da mutum dan makaranta ko ah, mace haka in ce mata kisan cewar kina daga cikin gidanki za ki iya yin amfani da wayarki ki samu aiki a ƙasar waje so wani zai ɗauka a ah, wannan kawai cuta ta zai yi so duk irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa wanda ana ta fama da su sannan akwai matsala na ana ganin kai mace eh, ni mace ce so za a iya tunanin a ah, ai ba lalle in yi wa'annan abubuwan ba ko bai kamata in dinga yin su ba stereotypes dai kala-kala za ki ga ana abin nan ɗinsu akwai ƙalubale na rashin tallafi daga ita kanta gwamnati zaki ga akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce gwamnati ta ba da tallafin su ko ta taimaka ta yi haɓasa ganin cewar ayyukan da muke yi sun ci gaba sun sa ana samu misali idan eh, misali da na ce miki mun yi impactin mutum dubu hamsin so da a ce gwamnati ta shiga ciki to sai da ji ana maganar an yi impacting matasa miliyan kaza so amma saboda kai kaɗai kake yi abubuwan za ki ga akwai wahala da sauransu so shine dai amma alhamdulillahi ba abinda za mu ce saboda yanzu mutane da yawa suna ta karbar harkar technology dinnan suna gano cewar za su iya amfani da technology iya wurin yin abubuwa da yawa za su iya kirkirar wa kansu aiki su kirkirar wa yan uwansu za su iya samu wa kansu opportunities wanda ba ma kawai a nan nigeria ba har a ƙasar waje duk za a iya yi so alhamdulillahi kuma mata da yawa yanzu su ma sun gane cewar duk za su iya irin wa'annan abubuwan ba dole sai maza ne kadai za su iya exploring wa'annan opportunities ɗin ba to shine To Malama Aisha tun da kika fara wannan harka shin kin ce kun kun taɓa rayuwar mutane kamar dubu hamsin shin gwamnati ta taɓa shaida yunkurinku ko ƙoƙarinku sannan kuma wani abu ne ya taimaka miki hakika cimma wannan buri naki duk da ƙalubalen da kika zayyano. eh to akwai 'yan projects haka da an so a yi da gwamnatin wasu sun dan fada wasu ba su fada ba dai haka amma dai ba maganar she da wannan yunkuri da aka yi da sauransu gaskiya babu sannan abin da ya taimake ni har na cimma wannan buri na farko dai um, abu ne wanda in kana da sha'awarsa kisan da abin da aka ce da abin da ka sa kanka to ba ka ganin wahalarsa to ni ina da sha'awar yin abin sosai sosai matuƙa ban taɓa sha'awar wai in nemi aikin gwamnati ko wani wannan ba ina farin cikin yin hakan a duk lokacin da naga an yi abu mutane sun karu an samu canji ina matuƙar farin ciki so kullum yana ƙara ƙarfafa min gwiwa da sa ne in ji ai eh, muna kan turba mai kyau kuma ya kamata a ci gaba da yin hakan na biyu shine waɗanda muke aiki tare da su suma mutane ne waɗanda gaskiya suna da sha'awar abin they are very passionate about it kenan so za ki ga ba ma a gajiya da yin aikin kullum kokari ake an samu wannan sabon abin an kirkiro wannan an yi kaza so kamar adventure ne so kowa kullum so yake ga an yi abu an yi abu so gaskiya shine abin da ya sa har muka kai yau muka cimma burin mu muka dage kuma duk da kalubalen bai sa an haƙura an dina ba. To an jinjina ma Aisha Tufa. Nan kuma za mu dasa aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Aisha Tofa a kanan Daba Najeriya da wakiliyar mu Baraka Bashir da ta mana hira da ita. Da kuma bakuwar ta mako Madam Helen Bako daga jihar California a nan Amurka a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Madalla To masu sauraro da kuma ka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da Fiona mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kwana lafiya.